sunna nan wata duk da aikin annabi ko wani iri sunna ne wata sunna ce amma abin da an kafe dan babu ta aiki ya ɓaci jiki ne na aiki wata sai a ce mai wanda aka ce a ba a barin sa ne an bari ta za a gyara shi yake ke mutum wanda yake idan ka bari a yi amma da aka yanda suna annabi duk aikin da yi ko ya zama jiki ko ya zan mazin ya jiki ko ya zan ya ta daraja ta daraja daraja kun gani to nan kudurin sallah kamani da asar goma sha takwas ne al'ula qira'atun qira'atun sura qira'atun sura bayan bayan fatiha أو ما يقول مقام أقوى بالدفاع باين موقع مقيم سيرة بعد الفاتحة باين الذين باين باين ثلاثين فاتحة ayo kadang ah wa ta'in ayi fi ba jabani ba ta ba yi ba da batila na ta anta makaran ta wa bayan karanta ta ta dan gane wa ta kenan ko da aya guda mai ma'ana kamila mutun ya karanta ya sallah ta yi ah wa nan karantan jira mai aya mai aya uku kamar ya adama wal ak da inna adana ba inna adana ba ta ta da ga ga an tuna da ta ayi ita ta ذكر دخل أقضاء يجب أن يصلى الجمعة ولقي بيوم من غير جمعة بديه من بعد جمعة أما كده لا تجد كده أنا ترى من بعد هذا يجب ركعة جديدة صلى الجمعة إذا ما ركعة جديدة bayan haka nan duk sallah da adda raka'a hudu da yin na fi abin nan karatun sura ga raka'a biyu na farko sunna ne min al-fara'id da aya na farilla wanda ke an azama kowa farlu ainihin wanda yake kowa da azhar da la'asar da magariba da isha'i a saniyatu wato suna ta biyu alqiyamu da dalika mutum lokacin da yake karatu sura ta don tsaye kun gane ba ta bai gina ga wani abu sannan a sanin ta uku an jihar bayyana wa filbi da yayin min magarib da raka'a biyu na farko na magarib a bayyana karatun wasira fatiha da sura wani isa ya kan karafi da isari wajen da tafi da dukkan asu ba bayyana wa ake yi da san iya rufe da haka nan ga yi da yake yi shi ma bayyana wa ake yi yankin aka kana sallar jini a bayyana ke karatun da wal ida na sallar ida bayyana ke karatu sannan da filolin dare su duka kuma bayyana ke karatu banda na filolin rana su a karfe wal isu kai aka nan sallar roƙon ruwa bayyana ake yi amma sallar bacewar wata wannan a cikin ake yi kun gane arrajatu al-idrar fi ma ada dalika wata ta hudu asirtawa ga abin da ba wannan ba shi ne kenan raka'a biyu na gari da raka'a biyu karshe dukan da asar da dukan azhar da sallah raka a guda ta mutari da da ta yi biyu na isha biyar na kotu a kirtawa da na fi daurin rana na fi daurin rana duka a kirtawa ake yi yana biya yi waɗan hankali a raka a kirtawa a karana ce ya ka kirtawa ke ba eh da tsarin da ya ke yi ba ka dai za ka yi abinka ba cikin gidanka na wata bayyane eh ba a bayyane na rana a sirte wadan ce ana yi a sirte ta ganin tawa abin nan ta rana eh rana duk kusurwa ne ke nan Kalau ada ada yang kerapi si ada kerapi bayi ni jangan ada lah mesti. Kalau ni apa dia rasa apa ini punya sesuatu ada melihat siapa sih? Tidak ada pun bagi dia. Oh, oh, oh, kami jangan. Eh, ini bayi ni apa sih? Apa mana kata makan lagi? Ini bayi ni apa? Mana kemana? Ini apa lagi? ga wannan in yaran cikin masallaci ne wani na karatu wani na saurare ku ana ayi a tarbiya don saurare ya jiji ne ana karatu Qur'ani ga da wani dan yana yi sai kuma kana yi ya jiji ne wani saurara mu wani kenan akan haka ka ga wannan ke son kai ka a bayanin hadisin sunna na ainihin ara ainihin a karatun wajen da ake yakewa wajen da ba ba su ba da kuma a sun nuna cewa kamar in ka yi zuwa da ba da eh to a kabarin arin sunna amma na ne an yi bayani na an ce au za da in mutum ya tsara tura da biyu na karshe inda babu tura babu komai a kan kallon na da aika sunna ke. eh suna ne bandana amma wannan kari bai ba kai ba diya kai ka bayar misali kana addu'a ba ke kai ba diya ya halatta ya addu'a da ta karfe da ya gana har da lokacin da da da ta ta Allah ini kan anak kali di sini, jadi kalau kali ini ada masa ada kali hari ada dari ya. Nah itu kalau kok waktu al-haraj atau al-israr di mana ada dari kau. فمنين سر ومنين جهل يصير ما لا يسمع بأذنين أثر تعوى أجل با أجل كله وهذا كان كراتو حسن كان موسي با أي با كراتو جبتي datanglah Ba'atar akan ketiga tanda tidak saya hati ya Musa Nabi yang akhir tawa hati pun yang kaya Bapak yang awa Nabi karanti pun yang kaya Oh, ini yang berarti kalau saya pun betul saja yang ada. Kalau di dalam ada. Oh, yang mana ada. Bagi gari da bakin da an da kada kai karatu ne ba ba kun dole ne ba ko ka bari kai ka gama a wata ta da ki yin da ta'u ne to kun an sha ta da ki da za ka ce da za ka karatu ne ko an ce ba ka bari kai ka gama kai dai kada ka ce alhamdulillah lokacin da kake wannan da kake lokacin da kake da Allah ka gane amma in ka ce ba a ce kai dai bai da ba هي فاتحة عن عبادة الله من قاعد من عام كسر زي ما كان عامل كذا. أنت أدنى. Ku bari mu kare kasa in kun ji ba yi magana ga abin da kan nan ku dan da yaro. وكل ما لا يسمع بأذن أجل أكي حسر أكي كما أتبتاوى أبن با أجي بكل وأقله في حق الرجل أن يسمع نفسه ومن يليه وأتقلن فيه بحق النمجي mutum ya karanta ya da shi yana ji sun yi wanda kusa da rashin ji ya asirtawa kenan kan bayyana wa kenan ya kai asirtawa idan mafi yana ta kunne ya ji amma bayyana wa mafi karancin sa ba kai da ji wanda kusa da rashin ji da haka an ce wa yuzhabu liddihi ya ko karan sai ku ga mutum ya yi ya karanta abin da zai gida kulli ya kallu fiya da rajuli an yusni an al-qariya man yali wa akthar ila hadd law amma nabi ya bayyana wa kana ita alhamdulillahi rabbil alamin kai kai bare a kana ji kun ga ni ka kuma mutum kuma da mutum da kai ne ko kara karanta na kamar eh ban ji abin da kake faɗa ba an ji a bayyana gare ni tambayon farkarwa لو قرأ سيرا في محل الجار أو جهر أو جهرا في محل السر أمدا أو طاول الآية والآيتين لا شيء عليه. يعني كل يا تهو يا يتهدو أكل لي ولم بيناوا ko kuma ya karatu bayyane ga wurin asirtawa da gandan alfahawan ko da mantuwa aya guda ko aya biyu na shi alai kamar wurin asirtawa karatu kace alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kattura da ka ci gaba a karshe babu amma da ka kara ka ce ehm, ehm, maliki biyu to ba biya ta shigo in ga mutum in asirta wa kuma ka ta aya guda ko aya biyu babu kwani kun gane eh wato ana son ka ko mu ba ka ka kaji karatu yadda ya kamata aka wata ma ai cikin sura ne ba eh sura ne cikin sura amma idan kara aksara min ayatan in karanta fiye da aya biyu ya tazakkar kaulawar iyadai ala rukbatahu ya tuna bani ya ga hannayensa akan wuyayyansa a ada ilmin alqur'ani ya qira in ya zan ya karatu a tunke ne wurin bayyana wato ya sake karatu haka nan in ya yi bayyane wajen asirtawa shi ma ya sake karatu na kaf da ya aza hannayensa akan wuyayyansa amma idan ya aza bayan sai da yayi ruku'i sannan ya tuna to in ya bar asirtawa sai shi ba diya in ya bar bayyana wa sai shi sai shi kabiya yake wa in ka ba da wari ya dai in ya tuna bayan azawa hannayensa a lara kuma sai bisa goyen da ji ba da komowa ya anna akada rakati in damna alqasim bi rabbi ra'ati min al-ruku illa fi masail min hadi wato in wani kafin yana cewa ba a cewa mutum ya kulla raka'a sai ya tashi lokacin da tashi da farko yace sami Allahu liman hamidahu sannan raka'a ta kullu kenan da abu da wasu abubuwa daidai da wasu waɗanda yake inda raka a gare su da dukawa daga cikin su akwai wannan inda mutum ya bar karatu da ka duka kun da raka ta kulli ba ka ita ka koma ka gyara amma da ka bar misalin biyu eh, raka ta farko ka yi su sujida guda ka tashi da ta biyu mutum ka tashi kuma kai ta biyu ba ka tuna ko bayan ka duka Allahu akbar ka tuna raka baya ba ta da su sujida duk da kana iya barin wannan ka kai karama kun gane amma idan ka ce sami Allahu liman hamidahu bayan ka ji ka tuna raka um, abin nan uh, raka wacce ta farko ba ta da sujuda sai ka ci gaba kun gane eh sai ya yi sujuda kun mu ci hmm? ina min kabliya wajen sayin a wannan kabliya ya ta isa da ganin barin da yana zuwa wato sai ga wasu mas'aloli daga cikin ku akwai wannan fa inna aqadaha bi wadi yadayhi ala rukbatayn nan kullawar raka'a inda ya aza hannayensa da sabuwar yanzu shi kenan kun gane da kullu qala ba'lum satan malamai ya ce law taraka jahra amidan wa ziyata da Allah ta'ala da ya bar bayyanawa da gangan to an ce zai nemi Allah gafara da ya saba wala sai alai babu komai gare shi wannan wane ne ba nan ai la tarattabu alaihi alaihi sujudun wala tadullu salatu, sai shi kar abin nan amma wannan ba shi ne mutamadi ba kun gane wadda da tadullu salatu wani ya ce in ya bar bayyanawa da gangan ko ya fa asirtawa da gangan sallar shi ka ba shi لأن هذا من التحول na cikin walaka kan nuna kama ita hawar ya faɗi kamar yadda ake wadatar da amfanin da in mutum ya wadatar da faɗin da sallah ta faɗi kun gane a kan masallah akwai wani abu wanda yake wani shi ne da shi ba a hau suna jin kai ma'anar sami Allah ma'anar da mutu kuma Allah kuma ya faɗa mana sami Allah liman hajjada العالمين حمده سمع الله سمع الله لمن حمده الله يا يا يا يا يجيب متى اللهم ربنا ولك الحمد آه، يا الله يا أبنجي جميع ولك الحمد وجاء تبقى بريكا فقال آه، منين المغالب الأخرى آه، a wata masu annabi ya yi rukudi a duka karba ya masu duka ce alhamdulillah sannan ka tafi mana da hu wannan bai zama hujja domin ibada ba kamar da adanin shari'a turawa ce ba wani ya yi wani ya samu a tsara ka gani Eh, kullum yadda Allah ya ce a yi haka za a yi ko akwai sababi ko babu sababi haka ake yi ka gani to kowane mutum ya yi dutsayi a walaka alhamdu ya shi ba wanda ya jika ko da suka da kai an ko ana magana an wa kare kwarar da ji eh. to ba a ce babu sallaci eh, amma ya kamata ya sani ka gani don haka an ka ce ya tawazin nabi eh, sallah wato larabci shine national language na abin na na addini na an ce ne can ba ba mutanen Najeriya ɗaya ba duk musulmi ko ina da musulmi na duk laifin guda ne muhanne ne harshen su larabci saboda haka wato wajibi ne ga kowane musulmi ya san larabci karanci wanda yake san larabci ya san Allahu akbar ma'anar shi Allah ya fi kowane girma da wane da wane suna da girma da baba da inna suna da girma da kudi na da girma a'a duk Allahu akbar أعطي الله يعطى الأمر بأجي أجي ليلة ولا ترحم kun gane sannan sami Allahu liman hamida Allah ya ji mai gode maka alhamdulillah Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji mu kana da godiya sannan bayan karan kai kokari ka san Fatiha ma'anar ta abin nan da gajera sannan sura guda in ta in ka koye ta isa ta cikin duniya amma kuma ko da ta kara ka kara imani ka kara ilimi kun gane to ya kamata ya san abin ba an ka karanta ya kake fahimta ba domin sauraren karatunka da bin ma'anoninka yana hana ma ba bacci in kana karatu baka san abin da kake faɗa ba zai kama ran da wannan dadi na Allah wa ko ba haka ba haka nan tahiyya kai kana yi kana in kana addu'a bai kamata ka san abin da kake faɗa ba don ku san kafin ka roƙi Allah amma in ya ba baka sani ba zagi kai yabo kai baka sani ba eh eh suna daya amma abin na rabba na lukar har dan musu bai cikin waɗanda ake ba biya saboda biya saboda shi wato in kabbar kabbara kabbar kabbara ni ko sami Allahu liman hamdahu ko kabbar kabbara guda kabbar sami Allahu liman hamidahu da ya ta wajaba kaga ne هي كاي سمع الله لمن حمدا اللهم ربنا ولك الحمد هي ما طيب ثم الله اكبر لك فيها اني من هي سمع الله لمن حمدا زيد طيب، أي عبدتي اللهم ربنا ولك الحمد وأن باقي خصوصا لا يعذبك ولك الحمد سيكون في سنة تعيشي تجي اللهم ربنا ولك الحمد كذاني آه اللهم ربنا ولك الحمد آه أكيد من الحمد بابك أيدي قول يا مسيح ba kane kane a wani wannan dina to ba limamin kwarai kwarai ba ne A in dai an samu karancin natsuwa to akwai sallah. Amma eh, babu abin nan babu haibar sallah. Kana bin jimin ana kar gaggawa. Duk ya an yi sallah mai kyawo ta yi kyau sosai. Minti biyar ne ko zuwa zuwa bakwai an gama. To gaggawa ne ake yi. Ka gane da hira kai ta yi sa abin nan. minti talatin kana kai ba abun da ka gaji ba. Alhalika, kullum ka kabila cin sunna, ma a da ta kabila cin Iran, ko ka fara ɗaya sunna kan ta take. Ban da ka fara harama, ita kan farin lafi, wanda ya bar ta ya bar sunna. Kun gane, a sa'ad da tafi, ina kafi a daga kashin ta zuwa ta karawa ta eh, tsaye na uku, ga uku nan take. Albinotul awwal shi ma shi fihi jumusa zama na farko ga abin da yake akwai zama biyu bare shi. wato zaman tahiya na farko ga sallar um, zahar da la'asar da magariba da isha'i kun gane ko wa kashe na awwal nan tahiya ta farko shi ma sunna ne wa sari tahiya ta biyu sunna ne lil labdil warid fi haka nan labdi wanda ya taho gare shi wato akwai uh, akwai riwayoyi daban-daban na na tashahhud na na tahiya amma akwai wanda Umar ibn Khattab ya karanta akan minbari gaba da sahabbai ba wanda ya a a'a to ai sunna ce mutum kuma ya karanta ta ga shi ne at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنشيد tafiya. ko kuma shi ne fita kuɗi kun gane eh? ana son ta za a tsince amma in mutum ya dan bayyana ba a ce abin da shiga ba ni saboda shi ka gane ni fassara ma'anarta at-tahiyyatu lillahi gaisuwoyi sun tabbata ga Allah tahiyya gaisuwa wato gaisuwoyi wato sun tabbata ga ubangiji wato ya ji shi ya tantance su A zaki ya filin layi, kalmomi masu ko koko masu ƙaruwa, ayyuka masu ƙaruwa na ibada na ananai. A ɗan yi bata sallwa filin layi. Salloni waɗanda an kai da wani kawai ba don kowa ba na ananai. Asalama a laifin Yohana biyu wa alamu ta zai An yi ya tabbata gare ka yi a annabi da Rahman. An da albarkokinsa. Gungane. Asalama a laifin nawa na yi ma'adin na An yi ya tabbata a kan mu. wa ala ibadillah da bayin Allah salihin waɗanda an girki. dan mutum ya yi wannan addu'a yawa annabi addu'a kuma yawa kansa addu'a yawa duk bawan Allah na daga na farko har na ƙarshe amma banda wanda ke toba tsewa cikin gida ya fi hitowa zuwa masallaci bai samu wannan addu'a sai waɗanda na halatta cikin masallaci da zuwa kun gani ashhadu an la ilaha illallah ina shaidar ba abin bautawa da gaskiya sai Allah وحده لا شريك له شيء كذا يبقى أبو كنت واشهد ان محمدا عبده ورسوله ina shaidar muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne kun ga amfani kawo abdu don ka kace da abin nan kada mai sun ibada tare da Allah bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ba bai ta shahud ba kaga wanda ya bai ta ba shi kwana ta ne ta shakul ta shakul bakin shi ashhadu an la ilaha illallah ashe wancan shi gida ce sallah muke eh sallah muke to abaitu Allah abaitu Allah ah bai bai iya ja'i ko a ko mai da ba العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وعندما تهيأ تغرقوا بعد على الدعاء. amma ta biya ta biyu sunna ne kuma ka yi salati kamin ka ba. wato mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wato kun ga sunna bi kenan wasu na cewa mustahabbi ne wato khilafa ah, ga zama na ƙarshe akwai abubuwa uku tahiya sunna ce eh, salati ga annabi sunna ko mustahabi bayan ka gama kuma ka yi addu'a da wani abu da kake so kanin ka ce assalamu alaikum mustahabi sannan ka ce assalamu alaikum farilla kun ga abubuwa biyar ko cikin gaban nan Ah, kamar aka samu na masu da na masu yi karfa da kuma su da ba su da karfa sai ya ta farko ah, idan kare mutum ya kai iyakar da bai karawa eh, haka nan kuma idan liman ba shi da tsaya yayi addu'a bai ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum kada ya ce assalamu alaikum ka ki tsayawa ka ce assalamu alaikum kai ka da addu'a ka amma ana son liman ya tsaya shi addu'a kuma in zai yi addu'a ta hada da shi da waɗanda a baya gare shi har cikin wani littafi ana ta idan mutum na addu'a shi da Allah kai min kaza kai min kaza da shi kai min abadani da wanda a baya gare ni kamar yayo gare shi kenan don sun gabatar da shi sun amintar da shi sun gabatar da shi shi da ya taɓa yana yaudarar su kai musu addu'a kun gane bayan tahiyya a abin da tahiya ta farko tahiyya ta biyu wannan salati da an ka ambato yana cikin watsa daga annabi an karuwa ta sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka suka tambaye shi Allah ya ce mai ma salati yaya ake yi yayi shiru bai jawabi ba har wasu ka ce da mun sani da ba mu tambaye shi ba domin mun matsa masa domin annabi zai magana sai da wahayi sannan ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وهذا رواية أنا قال وارحم محمد وآل محمد وهذا رواية بعض والسلام كما علمتم سلم كما يدكم كفر السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته kin gane? Eh. Sai kuma sun fada sunna ne wurin asirtawa sunna wurin bayyanawa sunna addu'an musulmi ga na masallaci da nake yi assalamu alaina wa la ibadillahi salihin ya shirya can bid'a ne wace ne halwa babu harwa cikin masallaci cikin musulunci kai yi cikin bai kari ko cikin masallaci a cikin inda ta su ma hmm? ne ne wanda ya hada shi kan yake bi ba ya kai cikin cikin gida ba ya ana masallaci ne ne ne da kadai da ba cikin da ne ne haka ne haka ne wata ga musulunci babu kalwa amma akwai itikadi wanda ake yi cikin masallaci hmm. eh. karancin salati da annabi to akwai wanda yi salati da annabi bai yi da bai yi sallama ga alayen shi da sahabbai ba ana ce ma wannan salati abtar ah, in ka ce Allahu salli ala Muhammadin wa sallim kayan salati amma baka yi baka sa sahabbai baka sa alayen shi ba da irin wannan salati shi ake sai ma'azatar mai yankanka albarka Aga ka kare shi da yana da ba dai. Hmm? wato tsarkakewa wato Allah ya ce wa annabi salati wa salli alaihi inna salataka sakanun lahu as-salat wato addu'a wato ku masa addu'a to amma yaya muke yi masa Allah kai da ka samu kai masa matsayin mu shine Allah mu salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Muhammad maimakon mu yi da mu san yadda ake yi ba kai kai masa kan gane Eh, shi ne Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ka ƙara ɗaukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya yi mana aiki ake nan ya za mu saka masa ba mu san yadda za mu saka masa ba kai kai masa ka ƙara ɗaukaka shi don duk wanda ya ma irin wannan aiki ya kamata ka gode masa ya yanzu a gode masa shine kai abin da zai ƙara eh, zai kara masa daraja to ka ce ni ya Allah kai ne mai kara daraja mu ba mu san ma yadda za mu yi masa ba kai yi masa shine ma'ana Allahumma salli ala Muhammad eh wata da ka fa'i kai mai aminci ka fa'i cikin aminci to abin da da hankalin ka tara kai yana gudun kada a lura da sallah Assalamu To ai ba ta kai da yawa bai kai guda ya isa. Ka ga in kai guda ya isa. in mutum yayi salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar assalamu alaikum ya tawo da sallah kamila saboda eh, ka ya gama sallama kamin mutu ta ba sai in an ce idan hadasi ya hana sallah yana zuwa

da abu ba in sai ka ta sahabbai da ya al'alaye addu'a na shiga masallaci bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma ghfir li dhunubi kullaha wa ftali abwaab rahmatik ga fita kuma ya faɗi haka nan ma ke a wattari a babu fadli hmm. kamar yaya ya tsaya na wanda na muhammadin kawai to bai cika yadda ya kamata ba amma ya samu lada duk yadda ya yi to mu ci gaba alhadi ta ashar sunna ta goma sha ɗaya قول سمع الله لمن Hamida فدن wannan lil iman gani liman wal fard da mai sanna shi kadai ce sami Allah liman hamida ba hamida hu ba kun gane ba a ce sami Allah liman hamida hu sai a ce sami Allah liman hamida هذا ظل بعد بعد من عدم الجيل أنا ولك وليكن لك آه الحمد وهو يعلم أبدان بيضاء بشير يسعى دقاء فروق القلقلة القلقلة على الآل والقاضي دفتها وعلى الدار والدين والدين والقاضي أي ملكها ya halatta wanda bai da gano ya fi ko ba ni haka nan bai الثانية عشر والثالثة عشر الرد على raddu والرد على من على يساره wato abin nan sunna ta goma sha uku da ta goma sha ta goma sha biyu da ta goma sha uku bayan liman ya ce assalamu alaikum yadda liman ke yi assalamu alaikum ya gama ko mai sallah shi dai assalamu alaikum ya fara gaba ya kare dama amma mai bi sai ya karkata shi assalamu alaikum sannan ya mayar assalamu alaikum ga liman sannan in akwai wani abu gare shi ya koma gare shi assalamu alaikum shi ne yace mayar da sallah alaman ala ya fari ga wanda wa radu ala imam mai da sallama ga liman wa radu alaman ala ala ya fari da mayarwa ga wanda akan hagunsa in akwai wani abu gare shi kenan eh من السلام عليكم الرابعة عشر وتقوم شاهده الجهر بتسليمة التحليل فقط سلم دم إذا صلى ودى الإيمان كما صلى شيء السلام عليكم وكما شيء سلم فرقه ذلك السلام عليكم إذا بينا في السنة أما ودى ذلك الإيمان سكت أسرتين wanda za ka yi ta mun ta da sarki game da eh. da da ya tafi da an ce lokacin da za a san Jibril ma ya ce na ina iyaka da to wata da. shi <laughs> <laughs> ko abin nan wato komai ka tsaya inda Allah ya ce ya yi karfi mutum ba wato ga abin da ya shafi addini wato mutum bai iya tsadawa ya fada in bai sani bai ya shiru wato ya fi karfin mutum Thank you. yi a da yana shi ne zai ce amma abubuwan da ake ne waɗansu wasu hannayen su da ba haka na ake yi ba sai da tun da farko kake farawa ya halatta ne ne wani to in dai abin nan in dai yayi ya na sarkuɗi da tashi daga rukuɗi ya ta sallah ka gani ne hmm. sallah tare da liman liman da mai sallah shi kadai daidai suke da liman da mai sallah shi kadai suka daidai suke yi assalamu alaikum mai sallah shi mai bin mai bin limami sai da karkata da mai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya mai da ba ga ya mai abin nan kuma hagu ne akwai wani abu gare shi hmm. in dai mutum na damar abin hagu gare ka kai masa in zai samu guda shi kenan a wajen ainihin yin tafiya akwai wani da ayi wanda ya zo a cikin cikin ba wanda a nan ya ce kana a cikin da tafiyar da kafin kafa ايه اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. دجال يا شباب دجال يا كي. دجال. دجال. ايه. dan imani ya zama da yana yin wani addu'a. Ga kuma an da ya yi ma ainihin ma wanda ya yi ma ainihin da addu'a. To yaya zai iya danke su ganin yake yana nuna yana ware sangiliya ya zai iya jin lafiya. To ai cewa an kai ka ba ka iya mai da lamiri in ka ce ɗan an koya ma an ka ce na shigo cikin ɗaki. Ta ya za ka canza ka ce ko kun shigo kun biyu na ba ka canza. Ba kai ka ce mun ba. To haka nan. Allahumma ni a'udhu bika sai ka ce ina na na'udhu bika ta sauki. Ka gane? To. <laughs> Mu ci gaba ko? ina ne الخامسة عشر الإمساك للإمام فيما يشهر فيه سنة تقوم ke bayyana wa karatu to kowa sai ya saurara, ko da mutum na nesa ba ya jin abin da yake faɗa sai ya shiru ba zai yi karatu ba kun gane to amma wurin da yake asirta wannan sai ya yi asadin ta ashar asitira sitira in mutum na sallah shi ɗaya koko abin nan liman wato sai shi sitira wato abin da ake kema sitira lil imanu wal fadl da ga mai ga liman da mai sallah shi kada suke yin sitira sitira wato ana yin sitira da yar sanda wanda yake ta yi kawarin goron mashi ko tsawon zirari daya shirin mai mai abin da yana iya ganin ta kun gane ko to ba a son ka riƙi mai bacci shi zan sitira gare ka haka nan ko abin nan mutum bai sauti irin na mata ko bai ah, siba irin ta mata wala ta kunu ah, wala ta kunu nar wala ta kunu ila zahar imra'atin kar ka yi abin nan ka dingina shi ga mace abin nan ka yi ah, sitira da mace wadda ta biya baka za ta zaujatu wa amatu wato an kanan matar shi amma abin nan da mata yana da sauki ولا باس بالانتشار بظاهر الرجل اما يموتون الانتشار بظاهر الرجل ان لم يجد هنا فانت كان ايه سترى لشيء آه، قم انت قم آه، يعني، ودوره واتو ابنا با با اي با اي داني هكا اتشيني ابنا سترى سيدت اعبو مكاولي to sannan yake wa tabul ma'ru bayna yaday dai musalli mai shudewa gaba ga musalli mai sanna wani ya tawaye mutum na sallah ya ci gaba gare shi to ya yi zunubi idan kana da man duha in yana da wata makarkata wanda yake zai bar shi السابعة عشر ta goma ma ya ta ussala min al السلام shafani zama الثاني biyu نبيه ta in ka dauki assalamu alaikum sallama ta fita sallah wannan zaman da ne amma zaman da za ka yi na tahiya wannan sunna ne eh, zaman da za ka yi na salati wanda ya ɗauki salati sunna sai ya ce wannan zama sunna wanda ya ɗauki salati mustahabbi sai ya ce wannan zama mustahabbi sannan zama na addu'a wannan mustahabbi ne saboda ka zaman sa mustahabbi ne amma lokacin da za ka ce assalamu alaikum wannan zama wajibi ne da mutum ya ce assalamu alaikum ba ya da sallah bai gama bayan kamar irin wajen sallah a can. shamkanin ne ya zama sallama assalamu alaikum to wannan duk Allah da ya yi sun dai motsa jiki wawa wanda bai da ilimi shi an wawa ko a kamar da ta shan azai da na ne ka dana tumani na wa ka kun abin da yasa ake ce ma wanda ba ya da ilimi wa ba bari ka yi wannan tabbas wato ta goma sha takwas a zaidu anan da dalin ɗayan tumani na bayan ka abin ta na tsuba komi in garku ne Allahu Akbar kun ga bakin nan ya zan natsuwa amma kaɗan dan ƙara kaɗan yadda wani uwan ka su bar motsi to wannan sunna ne in ka ta so sami Allahu liman hamida wannan farilla ne wannan kadan ƙara tsayawa kuma haka kara natsuwa mustahabbi na sunna ne ah, sunna muna magana sunnoni ƙari akan abin da ya zan eh, eh. Eh, zaman kallama gaba eh, waɗanda yake mutum ka saboda liman ana sallama wata ce ma su da hawo sunnoni ne an kace shi ba sunna ba to amma bai ba ta sallah ta gane ko baka yi shi da zaune ba kan tashi kace assalamu alaikum ko kana yi kana tashi ba a ji asun da ka taba shi domin da kace assalamu alaikum na farko ka yi tasbihatu tahlim sannan ka yi. ka ƙara waɗannan sunna ne ko wasu na kyamar mustahabbi ne musamman ta sai gore ko an abin da ya sake cewa wanda ba da ilimi shi ba. awwawa wato na yi ta gaya muku cewa abin nan idanunka ganin su ba ya amfani sai ka samu wani abu wanda zai taimake ka su yi amfani ba kana da idanu masu kyawo amma kana cikin tsoho ba ka ganin ba rana ba fitina suna da amfani ba su da amfani da kai da makawo maka ne wanda yake yana da hankali amma bai wata shari'a ta Allah ba shi ma haka da yake son ba bai san da zai kai ba kuma da kuke ganin jahili sai kai abubuwa a ce mai mai ilimi ne amma da yayi magana sai kai kuka bi ya fadi a shai kabla da kai ne yake ne kullum in kana son hikima yi karatu ya eh, koyi abin da Allah ya ce da ka faɗi magana kuma kai eh eh amma inda ka kake yi da ka ka fada za a ce ba ga yi ko ni wayan ka kun gane ne wannan ba ya gina ba ya nuhu ba ya madigo sai dai yana zubar da maniyan madiyinsa da kansa to wannan wata wani in dai yana da ikon ya aure shi ya aure ta domin an ce mai auren hannunsa zai tashi da hannun man mai ciki ya wannan ce ma umaira umaira ba ya da a rubutun shi aure kuma mutum na yi aure wadda nan mata shi bai mai hannun yayi umaira ba ta yi a inda ba da ta biya ba duk inda ga cikin da ya fitar shi ba ta ne amma in shi yayi ba ta domin an ce tun da aka tabbata ta da hannu mai mai ga an akwai tsoratarwa ya ce da shi da mai zinuwa ya ce mai zinu ya fi shi mai zinu na hannu wannan ana mai haƙi amma mai yi auren hannu shi kila da haƙi ba ke masa kuma yin haka nan ya fi mutum zai zina ta uku mai akwai kwancin shi babu wani kwanci da an kayan kafa mai zinu ko mai zuwa sun fita kwanci amma mai zinu này kuna ya babu wani abu ba zai iya cewa ya yi ko da ya faɗa ko da ya ce aure daga jini yana alfasha Ừ. an kai ba a yi da mai abin nan mace eh shi ne wata kada kai da mace wanda kana kwanci hankalinka amma cikin da yana kan ci gaba gare ka kana sallah Thank you.